والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da haɗuwa a wannan masallaci na banu kumasi a wannan rana ta bakwai ga watan januwari shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu wanda muka taru domin yin sharhin littafin al'usul min ilmin usul wanda sheikh a muhammad bin salih al'usaimi ne wallafa a darasin da ya gabata mun yi muƙaddima matsakaiciya kan wannan ilimi na usul yanzu kuma za mu ci gaba daga bayanin malam mu je malam muqaddimatul muallif bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi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 وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما ya fara mukaddimarsa da abin ake ce masa khutbatul haja alhamdulillah malam ya fara mukaddimarsa da abin da ake kira khutbatul haja wanda yawanci tana farawa ne da inna alhamdulillah so malam ya mayar da ita alhamdulillah asalin hudubatul hajja kamar yadda malaman hadisi da nasira suka kawo an samu ta ne daga hadisin bamar bin sa'alaba shi bamar bin sa'alaba wani mutum ne wanda ya zo a makka sai ya ji an ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana fama da iskokai yana da matsala aljanu shine dalilin da yasa yake ta kiran mutane zuwa ga su daina bautawa gumaka saboda haka shi kuma ba ma bin sa'ala ba likita ne ta haka sai ya tafi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam don ya taimaka masa sai ce da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji labarin cewa yana da matsalar iskokai na haka shi ne ya zo domin ya taimaka masa ya rabu da waɗannan aljanu da yake fama da su to shine yana gama magana sai annabi sallallahu alaihi salam ya ce mata innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu kamar jini sa'alaba yana jin wannan magana sai ya ji ashe shi ne ba shi da lafiya saboda haka kawai sai ya musulunta ya ce wannan bayanin shi ya sha jin maganganu kala-kala shi bai taɓa jin irin magana wata ta kai irin wannan fasaha ba da haka sai ya yi mubaya'a ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba shi sai ya mai mubaya'a sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba shi hannu sai ya mai mubaya'a ya ce kai da mutanen ka ce eh, haɗe da mutane na wannan shi ne asalin abin da aka rawaito na a kutubatul haja ina fatan mun fahimta shi ne babban dalilin rawaito wannan kutubatul haja ɗin Dan haka ta ƙunshi abubuwa masu yawa alhamdulillah na hamadu kowane su dukan godiya ta tabbata ga Allah muna gode masa muna neman taimakonsa wa nastaghfiruhu muna neman gafararsa wa natubu ilayhi kuma muna tuba zuwa gare shi wa na'udhu billahi min shururi anfusina muna neman tsari a wajen Allah daga sharrin kawunan mu wa min sayyiati a'malina da kuma muggan ayyukan mu man yahdihillahu fala mudilla lahu wanda Allah ya shiryar to ba ba wanda zai batar da shi wa man yudlil fala hadiya la duk wanda kuma ya batar to ba wanda zai shirye da shi wa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu ina shaidawa cewa babu wanda ya cancanta a bauta masa sai Allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ne kuma manzon sa ne galibi za ku ga ana buɗe littattafai da gode wa Allah subhanahu wa ta'ala ko kuma yin bismillah ah, saboda Allah subhanahu wa ta'ala yana son yabo kuma ya cancanci godiya sannan Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai ne ake yi masa godiya mutlaka shi kaɗai ne ake yi masa cikakkiyar godiya amma ragowar mutane to duk godiyar da za ka yi musu to za ka yi musu godiya ne wacce take mutsararriya. saboda wata rana a matsayin shi na ɗan adam zai iya kyautata maka wata rana kuma zai iya munana maka saboda haka wannan alif da lam ɗin listin ra'il jins ma'ana jami'ul mahani sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan lamun ɗin ta lillah kamar yadda suke faɗa lamul istihqaq ce mana Allah subhanahu wa ta'ala ya cancanci a yi masa godiya saboda su ragowar mutane kana iya gode musu ko da ba cancanta ba wani malaka gode mai ne don kai ya maka sharri to amma shi Allah subhanahu wa ta'ala godiya ce za ka mai ta gaba ɗaya don haka abin da ake nufi da godiya ko kuma alham shine wasful mahmud bi sifati kamali mahabbatan wata ta'ziman ووصف المحمود بصفات الكمال محبة وتعظيما معنى كتبنتا abin yabo ka siffanta shi da siffofi na cika da tumbatsa saboda nuna soyayya da kuma girmama kamar yadda suka faɗa shi wannan suna na Allah suna ne wanda Allah subhanahu wata'ala yake banta da shi kuma duka sunayen Allah subhanahu wata'ala babu wani suna wanda ya kai sunan Allah Allah a cikin sunayen Allah shi yasa za ku ga ko a cikin alkur'ani Allah maɗaukakin sarki wannan sunan ya yake siffantawa inna Allah kana gafurar rahima wallahu azizun hakim Allahu latifun bi ibadi kaga duka wannan sunan na Allah shi ake tuffantawa saboda haka akwai sunayen Allah subhanahu wata'ala waɗanda Allah maɗaukakin sarki yake haɗuwa da bayan a sunan duk da ba za su taɓa haɗuwa a haƙiƙanin ma'anar sunan ba Ra'u sunan Allah ne kuma yana halatta a kira ɗan adam ma da ra'uf a kuma rasulun min fusikun azizun harisun alaikum bilmominina ra'ukun, rahim haka rahim ma za a iya kira ɗan adam da shi hakim a a na Salam akwai hakim bin hizam kuma hakim ma sunan Allah ne <coughs> amma shi sunan Allah yana daga cikin sunayen da Allah subhanahu wa ta'ala ya kaɗaita da su shi kaɗai Allah ne mafi sani na ji wani malami ya ce inda za a sa wa mutum Allah to ba zai sati ba zai mutu inda mutum zai samu ɗaya raɗa mai suna Allah to ba zai sati ba zai shura lahira saboda haka wannan sunan yana da girma sosai kamar yadda suka ce ma'anar Allah a nan gurin shi ne al-ma'aluf ma'anar al-ma'aluf shi ne al-ma'abud shi ne ma'anarta waya zaraka wa ilahataka haka aka karanta wannan aya waya zaraka wa ilahataka akwai kira'a saboda haka ma'anar waya zaraka wa ilahataka shi ne waya zaraka wa ibadata sai ya zama ma'anar al-ma'aluf shi ne al-ma'abud saboda haka suna ne mai girma a wajen Allah subhanahu wa ta'ala kuma yana da kyau kowa ya girmama wannan sunan akwai waɗanda suke ganin din ragowar sunayen Allah subhanahu wa ta'ala in aka kwatanta su da wannan sunan na Allah to ba su wuce siffofi ba saboda haka suna ne wanda yake da girma akwai malaman da suke cewa sunan Allah kowanne yare wanda yake da musulmai akwai Allah a ci kuma za ka kusa ka gaskata haka idan ka zauna da ƙabilu daban-daban za ka ji ko da suna yarensu wanda ba ka ganewa to idan sun zo magana a kan Allah to za ka ji sun faɗa da lafazin Allah ina fatan mun gane ala kulli hal wannan khutbatul haja din tana da matukar muhimmanci babu laifi kuma a dinga bude karatu da kuma lamara waɗanda ake fatan samun albarka da su saboda sun sun saboda waɗannan eh, wannan wannan khutbatul haja din ta kunshi kaskantar da kai da kuma mutum yana nuna shi ba kowa bane a wajen Allah kaga mutum ya nemi istighfari istighfarin da yayi da tuban da yayi yana nuna cewa mutum shi ba kowa ba a shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai yake ba shi da abokin tarayya wannan yana daga cikin abubuwa waɗanda ya kamata musulmi ya san ma'anarsu duk lokacin da ka faɗi wannan to ya kunshi abin da Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ya faɗa a cikin littafinsa usul salasa ne ina ga al-istislamu lillahi wahdahu ko wal inqiyadu lahu bit ta'a ko wal khulus min ash-shirki wa ahli ka miƙa wuya zuwa ga Allah ka kuma yi masa biyayya sannan kuma ka nisanci shirka da ma'abotan shirka wannan shine ma'anar ashhadu Allah la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu al-istislamu lillahi hu walin inqiyadu lahu bis-sa'a wal khulus min shirki wa Sau saboda haka duk wanda ya faɗi wannan jumlar ya zamanto cewa akwai wasu abubuwa waɗanda ba su cika waɗannan rukunan guda uku ba to ko da ya faɗi wannan jumlar to zai zamanto cewa da sauransa a cikin imani ya ce wa ashadu Annan muhammadan abduhu wa rasuluhu shi kuma shaidawa annabi muhammad bawansa ne manzansa ne ya ƙunshi abubuwa kusan guda hudu tuhu fi ma amara wata tasdiquhu fi ma bara. واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يؤبد الله إلا بما شرع mana ya zama mutum duk abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni da shi zai yi gwargwadon iko a suratun nisa falawa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa Allah ya rantsuwa da kansu cewa mutane ba za su imani ba har sai sun sallama wa Allah subhanahu wa ta'ala har sai sun sallama wa annabi sallallahu alaihi wa sallam cikin hukuncinsa sannan kuma ba za su ji komai ba a zuciyarsu sannan duk abin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hana ya waje baka kada kai falsafa ya zo nan ka ce mai kaza haram ne sai ce ai akwai canjin zamani wannan yana daga cikin karancin imani duk abin da annabi sallallahu alaihi sallam ya faɗa ko da hankalinka ba zai yiwu ba to kawai ka gaskata lokacin da aka yi isra'i annabi sallallahu alaihi sallam ya ba wa abu jahal labari cewa an yi isra'i da shi ya je baitul maqdis a dare ɗaya kuma ya dawo abu jahal ya ce ka je baitul maqdis wa asbahata baina zaharanina ka je baitul maqdis jiya da daddare kuma kawai gari a cikin mu abu jahal sai ya ga ya samu wata dama wacce zai sa muminai su karyata annabi sallallahu alaihi wasallam <coughs> ya tara kafirai ya gaya musu ya kuma tara jahilai da wawaye da ‘yan bana bakwai saboda ya wawantar da hankalinsu an ce shi sai dina abubakar da aka gaya masa sai ce annabi sallallahu alaihi wasallam ɗin shi ya gaya muku suka ce ce to shi ya gaskata to haka ake son yi ya zama in an faɗa abu ko da ya fi ƙarfin hankalinsa to ya yadda sannan kuma kar a bauta wa Allah sai da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta wannan shi ma yana da matuƙar muhimmanci dole ne sai ka daidai da koyarwa annabi sallallahu alaihi wasallam adadin ibadar da kaifiyarta da kuma yanayinta mutane da yawa yanzu za su ce maka ai abu kaza alkaili ne kamar yanzu masu maulidi sai su ce maka ai qur'ani ake karantawa da kuma hadisa annabi sallallahu alaihi wa sallam to yanzu tambayar da zaka musu yanzu me laifin mutum idan yayi la'asar raka'a biyar raka'a ta biyar kuma ya karanta qur'ani yayi tasbihi a sujjadoji me bambanci wannan da maulidi duk ɗaya ne to me zai sa mutum ba zai yadda ka yi a biyar ba tunda ba ta a cikin littattafai amma maulidi ya ce bai yadda ba ina ma akwai tuka da warwara malam ya ce sallallahu alaihi kira da amincin Allah su tabbata ga annabi yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati yana yaye bakin ciki yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati yana taimakawa wajen biyan bukatu yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati yana taimakawa wajen mutum ya samu kusanci da annabi sallallahu alaihi wasallam ibn al-qayyim yayi bayani mai yawa akan falalar yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin littafinsa mai suna na'am jala'ul afham ko na'am wa ala alihi da kuma alayen annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a hadisin zaid bin arqam idan aka ce alayen annabi sallallahu alaihi wasallam ana nufin alu aqilin da kuma alu aliyin da alu ja'far da kuma alu Abbas ana kuma karawa da matayen annabi sallallahu alaihi wasallam alu aqilin alu aliyin alu ja'far alu abbas waɗannan ba sa cin sadaka saboda sadaka ƙazanta ce daga cikin ƙazantar mutane naka in dai mutum sharifi ne na gaskiya ya kasance zama ba ya cin sadaka za a gabata yana alfahari shi sharifi ne amma yana cikin sadaka wa kadi da kuma sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam idan aka ce sahabbai sahabi shine wanda ya cika rukunai guda uku kamar yadda ibn hajar ya tarihi mallakiyar nabiya sallallahu alaihi wa mu'minan bihi wa mata alal islam duk wanda ba wannan rukunin guda ɗaya rukuni ɗaya ya faɗi to ba zai zama sahabi ba na farko ya zama ya haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam in bai haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam ba to ba zai zama sahabi ba ba zai zama sahabi ba don haka yanzu Na jashi kun ga bai haɗu da annabi sallallahu ba da haka ba sahabi ba ne idan ya haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam amma bai yi imani da shi ba shi nan ba sahabi ba ne abu jahal abu lahab waɗannan duka ba sahabbai ba ne dukansu sun haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam ita suwai ba ma baiwar abu jahal baiwa abu lahab tare na annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya zama to ya haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi imani da shi amma kuma bai mutu akan musulunci ba shi wannan ba sunan shi sahabi ba kamar irin waɗanda suka yi radda bayan annabi ya bar duniya waɗannan su ma ba sunan sahabbai ba amma kamar irin su ash'as bin kai waɗanda suka yi radda kuma daga baya suka sake dawowa musulunci to su waɗannan ana kiransu sahabbai don haka tarihin sahabi shine mallakiyar nabiya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata alal islam walau takhallalat zalika ridda ومن تبعهم بإنسان إلى يوم الدين da waɗanda suka bi su da على har zuwa وسلم تسليما أما بعد أما بعد فهذه رسالة مختصرة في أصول الفقه كتبناها على وصف المنهج المقرر للسنة الثالثة الثانوية في المعاهد العلمية وسميناها الأصول من علم الأصول أسأل الله أن يجعل عملنا خالصا لله نافعا لعباد الله إنه قريب مجيب malam yake cewa wannan takaitaccen littafi ne akan usulul fiqh mun rubuta shi a matsayin salabas na yan ss3 waɗanda suke senior secondary ajiyo ka kalla ka ga na'am ne yan aji uku su aka rubuta wa wannan littafin na sakandare to wala wani ɗan matasin ma ba zai iya fassara wannan littafin ba so za ka gane irin yadda aka ba ilimi a baya ilimi ya koma hand out aka samu ne shi ma ba zai iya maka sharhin wannan littafin ba to kaga shi asali ya yi shi ne domin waɗanda suke aji hukun sakandare kawai malam yake yana fatan ya zama khalisan lillah na fi alin ibadillah limalki usul al-fiqh ta'arif usul al-fiqh yu'arrif bi istibar al-awwal yu'arrif ko yu'arraf yu'arraf sai dai yu'arraf malam usul da fiqh ba da istibarin الأول باعتبار مفردين أي باعتبار كلمة أصول وكلمة فقه فالأصول جمع عقد وهو ما يقنع عليه غيره ومن ذلك عقل الجدال وهو أساسه وعقل الشجرة الذي يتفضأ منه أغصانها قال الله تعالى على ان ترى كيف ترضى الله مثلا كلمه طيبه كشجره طيبه لاصلها سالم وفرحه في السماء والفكر لغه الفهم ومنه قوله تعالى واحمل خبزه من جسدي نعم ما لن تشوى علم أصول أنا يمي تعريفي إريبيو أنا مي تعريفي بإعتباره مركبا إضافيا أنا مس تعريفي كما بإعتباره Lakaban ko kuma fannan minal kunun. to in mun yi masa ta'arifi a matsayin murakkab idafi to za mu yi ta'arifin usul za kuma mu yi ta'arifin fi'l ta yadda za mu ce usul jam'i ne na asl mun yi bayanin wannan shine ma yubna alayhi ghayru wa min asl jidar wa huwa wa asl shajara allati tafarra minha aqsanuha da kuma asalin bishiya wanda rassanta suke fita daga ciki daga cikinta Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa a cikin alkur'ani alam tara kaifa daraba Allah masalan kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama kaga da Allah yake alam tara kaifa daraba Allah masalan kalimatan tayyibatan kaga aslu anan gurin yana nufin tushi wal fiqhu alfaham, shima fahm mun yi bayani to min qalu ta'ala wa al uqdat a zahiri akwai aya ɗaya da ta fa shi ne yafkahu qawli wa illa wa al uqdat min lisan ai ba shi da alaka da da kalmar al fiqhu babu sunan fiqhu ko ki a wasu nusaddin akwai to ni anan nawa babu to wanda bai da shi sai ya ƙara wahar uqdatan min lisani yafqahu qawli saboda me saboda bayanan su zamanto cewa sun fito sosai malam ya ce wasilahan a istilahin malamai kuma kuje ma'aikatar ahkam shari'iyyah al-adamiyyah bi adillatiha at-tafsiliyyah hmm. فالمراد بقولنا معرفة العلم والظن لأن إدراك الأحكام التفسيرية قد يكون علميا وقد يكون ظنيا كما في كثير من مسائل الفقه. والمراد بقولنا الأحكام المتعلقة من الشرع كالوجوب كالوجوب والتحريم فقال لديه الأحكام العقلية فمعرفة فمعرفة أن الكل أكبر من الجزء والأحكام العادية كمعرفة وجود الثمر في الليلة الشافية إذا كان الجو سهرا والمراد بقولنا العملية ما لا يتعلق بالاعتقاد كالصلاة والزكاة فخرج به ما يتعلق بالإشكال فتوحيد الله ومعرفة أسمائه وصفاته فلا يسمى ذلك فقها في الاستراع والمراد بقولنا بأدلتها التفصيلية أدلة الفكر مقرونة في مسائل الفقه التفصيلية فخرج به أصول الفقه لأن البحث فيه إنما يكون في أدلة الفقه الإجمالية. نعم. ala kulli hal mun yi bayani game da ma'anar fitowa a darasin da ya gabata shine ma'aikatul ahkamu shari'a al'amaliya mana sanin hukunce hukuncen shari'a waɗanda ake aikata su daga bai bi ha at-tafsiliya ta hanyar dalilansu su at-tafsiliya mana dalilan na filla filla saboda kamar yadda zai zo nan gaba bambanci tsakanin fiqihu da usul shine shi fiqihu kowace matsala tana da dalilinta wanda yake bance ta amma usul dalilai ne dunkulallu saboda haka za ka samu dalili guda ɗaya a za ka samu dalili guda ɗaya amma kuma wannan dalilin sai ka ga cewa a ƙarƙashinsa akwai abubuwa da yawa kuma yanzu idan ka ce al'amuru ya tabi wujub kaga a ƙarƙashinsa za ka iya fahimtar wajabcin sallah za ka iya fahimtar wajabcin zakka za ka iya fahimtar wajabcin hajji in ka jawo ayoyin da suka yi magana akan hajji saɓanin yanzu idan ka ce wa aqimus musala kawai kaga wannan dalili ne tafsili ba za ka iya fahimtar wajabcin tauhidi a ciki ba in ka ce qul huwallahu ahad ba yadda za a yi ka fahimci wajabcin zakka a ciki so ala kulli hal shine ma'anar radilla tafsiliya mana kowace matsala tana da dalilin da yake ɓance ta malam yake cewa almuradu bi qaulina na da muka ce al to muna nufin hadda zan, in mun ce al to hatta azzan ma ya shiga ciki a akwai abin da malamai suke ce masa maratibul idrak a shari'a mana hanyoyin da ake iya riskar abubuwa ake fahimtarsu su ne maratibul idrak da haka maratibul idrak guda hudu ne a shari'a akwai al'ilm shi ne karfi abu ɗari bisa ɗari akwai azan shi ne karfi mafi rinjayen abu akwai ashak Shi ne karfi abu rabi da rabi ina zaton abu kaza kaza ne ina zaton abu kaza kaza ne amma ba wani bangare da ya jaya wannan shi ake kira ashak akwai kuma abin da ake kira alwaham shi kuma alwaham yana nufin karsi a abu bai kai rabi ba shi ake kira alwaham al'ilmu da azan ana gina hukunce-hukuncen shari'a a kansu saboda haka hukunce-hukuncen shari'a ana gina su a kan azan ana kuma gina hukunce-hukuncen shari'a a kan al'il saboda haka yanzu idan kai alwala sai kai tunanin alwalarka ta kare sai kuma kai tunanin ba ta kare ba in dai yarin jaya ko da kaɗan ne cewa ba ta kare ba to ba za ka ba ba sai ka sake alwala ba ina fatan mun gane ba za ka sake alwala ba na malam yake cewa wa lian idrak al ahkam al fiqhiyya qad yakuna yaqiniyan wa qad yakuna zanniyan kama fi kathirin min masail al fiqh sai ce wal muradu bi qawlina al ahkam al shar'iyya da muka ce kuma al ahkam al shar'iyya to muna nufin al ahkam al mutalaqqa min al shar' muna nufin hukunce hukunce waɗanda aka same su daga shari'a kalujub wa tahrim kamar wajibcin abu da haramcin abu malam yace fakara da bihil ahkam al aqliya wannan sai ya fitar da hukunce hukunce na hankali saboda haka hukuncin da ake riska ta hanyar hankali ba a ce masa hukumin shari'i malam yace kama arifati annal kullu akbar min al juz'i kamar misali sanin cewa abin da yake babba abin da yake na gaba ɗaya ya fi wani ɓangare girma kamar yanzu misali mu ce ɗakin liman ɗin nan bai kai girman masallacin nan ba masallacin nan kuma ya fi ɗakin liman girma kaga duka wani ɓangare ne da kuma gaba ɗaya suka haɗu wal'akamul adiya sannan kuma ya fitar da al'ahkam al'adiyya ma'ana hukunce-hukunce waɗanda ake fahimtarsu ta hanyar yau da kullum kama rifatu nuzulat fal fil lailati shatiya kama yanzu misali duk sanna ake tsananin sanyi turaba tana iya sauka kaga wannan baya bukatar sai an jawo aya ko hadisi za a san wannan wannan cikin sauki ana iya saninsa ta hanyar hukunce-hukunce waɗanda suke na yau da kullum ba sai an je makaranta ba malam yake cewa idza kan jawu musahawan idan ya zamanto yanayin ba shi da matsala malam yake wal muradu bi qawlina al amaliya da muka ce al al amaliya shi kuma abin da muke nufi da shi shine ma la ya ta'allaqu bil itiqad abin da ba shi da alaka da abin da ake kudircewa a zuciya kamar yadda muka faɗa muku a marhala ta farko ta fikihu to idan aka yi amfani da kalmar fikihu ana nufin hukunce-hukunce waɗanda suke da alaƙa da musulunci gaba ɗayan shi amma daga baya an koma idan aka yi magana a kan fikihu to ana nufin hukunce-hukunce waɗanda suke da alaƙa da ayyukan gaɓai kawai ayyukan da suke da alaƙa da zuciya ba a saka sa cikin fikihu kastalati wa zaka. kaga sallah da gabbai ake yi zakka ita ma ana yin ta da gabbai ne malam yake fakar da bihi ma la ya ma ya bil iqad ka lahi wa ma'rifati asma'ihi wa sifatihi kamar tauhidi da sanin sunayen Allah da kuma sukofinsa fala yusamma zalika fiqhan fil istilah wannan ba a kiran shi fiqhu istilahin malamai ina fatan mun gane ba a kiran wannan a matsayin fiqhu a istilahin malamai kamar yadda bayani ya gabata wannan ana magana ne akan bayan musulunci yayi nisa an fara samun mujtahidun wa illa a farkon musulunci ana amfani da a kalmar fikihu a matsayin duka abin da yake da alaƙa da musulunci shi yasa wasu malaman suka yi wa fikihu ta'arifi da cewa ma'arifatun nafsi malaha wa ma alaiha ina fatan mun gane ai hakuri kaɗan da Allah dan za mu tsaya kun kusa na malam yake cewa wal muradu bi qawlina bi adillati hatta tafsiliya da muka ce kuma bi adillati hatta tafsiliya mana dalilansu na filla-filla ya ce wannan kuma muna magana ne a kan adillatul fiqhil makrona bi masailin fiqhi tafsiriya muna magana ne a kan dalilan fiqhu waɗanda suke tare da su saboda haka yanzu idan ka ce wa aqimus sala kaga wannan dalili ne wanda yake da alaka da sallah kawai walillahi ala nasi hijjul bai dalili ne tafsili wanda yake da alaka da wajabcin aikin hajji ya ayyu allazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum wannan dalili ne tafsili wanda yake da alaka da wajabcin azumi kawai ina fatan mun gane saboda kaga waɗannan sune dalilan fikihu waɗannan su ne dalilan da suke da alaƙa da fikihu waɗanda suke a adilla ne tafsiliya malam sai ya ce fakhara da bihi usulul fiqh wannan sai ya fitar da usulul fiqh li'anna al-bahth fihi innama yakunu fil fi adillati al-ijmaliyya saboda shi usulul fiqh yana yin bincike ne akan dalilai waɗanda suke dunkulannu a takaice Abin da malam yake so ya faɗa mana a wannan darasi shine ilimin usul ana mai ta'arifi iri biyu ana yi wa ilimin usul ta'arifi a matsayin a e, matsayin shi na kalma ɗaya mana usulun fi kawai kalma ce guda ɗaya to wannan ta'arifinsa shine zai zo nan gaba ana yi wa kuma usulul fiqh ta'arifi a matsayinsa na cewa kalmomi ne guda biyu waɗanda suke daban-daban saboda haka za mu tarifin asil wanda mufrad ne na usul saboda haka in mun yi tarifinsa zai zama ma'anarsa shine al'asas duk wani tushe wanda ake iya gina wani abu a kai to wannan sunansa al'asil sawa'un wannan abin hissi ne ko kuma wannan abin ma'anawi ne duka wannan ana kiran shi al'asir sannan na biyu shi ne za mu zo kan ita kanta kalmar fikihu ita kuma kalmar fikihu tana da ma'anoni guda biyu tana da ma'ano tana da ma'ana guda biyu akwai ma'anarta ta luga ne alfaham kawai akwai ma'anarta ta biyu ita ce a ita kuma ita ce sanin hukunce-hukunce waɗanda ake fahimtar su ta hanyar ayyuka mana ayyukan da ake aikatawa a gabai wannan shi ake kira fiƙihu saboda haka su kuma waɗannan ayyukan da ake aikatawa a gabai na shari'a ne saboda haka duk abubuwan da suke ba su da alaƙa da shari'a to waɗannan ba a kiran su fiƙihu duk abubuwan da ake riskarsu da hankali kamar sanin cewa babban abu yana gaba da ɓangarensa kamar sanin cewa poison yana kashe mutum kamar sanin cewa duk lokacin da ake tsananin sanyi ana iya yin raɓa da hazo kaga duk waɗannan ba sai an je makaranta za a san su ba to waɗannan ba a kiransu al'akam a shar'iyya a ƙarshe na wannan darasi abin da nake so na ƙara ƙarfafawa shine duk mutumin da yake so ya fahimci wannan karatu da kyau yana da kyau ya karkada kunnuwansa ya ajiye duk wani tunani da yake da shi duk matsalolinsa da yake da su ya ajiye su kafin ya shigo matsalaci. duk mutumin da ya raba hankalinsa gida biyu to ba zai taɓa fahimtar wannan karatu yadda ya kamata ba saboda haka ya kamata ya zamanto cewa mutum ya rakaza kuma ya zamanto cewa ya tara hankalinsa gaba ɗaya don haka insha Allah ta'ala idan Allah maɗaukakin sarki ya kai mu darasi na gaba za mu yi bayani a kan ma'anar shi ilimin usulul fiqh ta hanyar kasancewarsa fanni daga cikin fannoni na musulunci waɗanda ake komawa zuwa gare su domin fahimtar shari'a muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya ba mu dacewa muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya sanya mu daga cikin bayin Allah nagari. Allah kuma ya sanya wannan ilimi da muke karantawa ya zama ilimi ne wanda zai amfane mu waɗannan masifu da fitintunu da matsaloli waɗanda Allah subhanahu ta'ala ya jarade mu da su muna roƙon Allah ya kare mu da wasu ya kuma yi mana katangar ƙarfe da su insha Allah ta'ala za mu ci gaba a darasi na gaba kafin darasin nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh